واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء اللَّهِ لعلكم تفلحون قالوا أبيتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا

أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu iyaye mata da baka hadu a wannan farfajiya a cikin wannan ɗakin karatu na wannan makaranta kulliyatu abubakar maji daɗi al'islamiyya da ke nan cikin garin argungu a cikin wannan jiha tamu mai albarka jihar kebbi a cikin ƙasarmu ta najeriya allah ka malalo mana albarka duk abin da muke jin tsoro Allah ka kau da shi a cikin wannan ƙasa ta mu wato ɗazun nan nake wani tunani na tuna lokacin da wurin nan da muke zaune muna karatu yake gidan giya yake gidan mata wallahi sai ni abin ya kwaɗo na a rayuwa sai na ce gaskiya jama'a mai wannan gidan wanda ya sai wannan hilin ya ce mai mai addu'a Allah shi bashi abin da yake bada abin da tsoro da mu da shi baki da Allah ya kare mu wannan azuzuwan duk wanda ya sani ya san gidaje ne na mata wannan wanda kuke zaune mu mun san lokacin da hakkuna don giya sai mu cinta wurin ga yau Allah ya taimake mu wurin ga ya dawo santa ta addini wallahi wannan ba karamin arziki ba ne Allah ya ƙara taimaka mana idan ba a manta ba satin da ya gabata shehun malami kuma gwarzo wato alaramma alhafiz khalilu wato aliyu banza ya gabatar da karatu allah ya saka mishi da alheri mun fa'idantu kwarai da gaske akwai wasu lagudodi da ya mana isharar su babin yadda ya kamata mu yi mu'amala da ƙur'ani, wannan abubuwan yana da kyau mu rike su ko mu yi aiki da su Allah shi yawaita mana irin to idan ba a manta ba malam yana cikin karatu akan kissar wato Allah subhanahu ta'ala da ya ba da labarin cewa zuwa ga adawa wato ya aika musu Allah ya ce wa ila adil akhahum huda ko to an ci gaba da karatu tun daga aya har an kawo daidai aya ta wato 60 ta 70 daidai inda Allah subhanahu wata'ala ya baba labarin abin da ya faru wanda manya-manyan gari manyan mashawarta kuma haka ba suka kafirce ma abin da ya zo da shi suka ce lalle mu muna ganin kana cikin wauta da jahilci kuma mu muna ganin kai kana cikin makaryata yace laisa bi safahatu ai ni babu wauta tare da ni kuma babu jahilci tare da ni walakin ni rasulun min rabbil alamin sai dai ni manzo ne daga wurin ubangijin talakai kuma abinda na zo in yi shine uballigukum risalati rabbi ina isan muku ne da saƙon ubangiji na wa ana lakum nasihul amin kuma ni mai nasiha ne gare ku amintacce a wurin an gane ku wato ni amintacce ne a wurin ku sakon da Allah ya kawo da Allah ya san ban ha'inci don haka ina gaya muku sakon Allah ne Allah ya ce awa ajibtu an ja'akum zikirun min rabbikum ala rajulin minkum haka ne har Allah ya kai ƙarshen magana ɗin ƙalu sai sun kace قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين bayan musayyan magana da ta yi ta hituwa daga bakinsu ƙalusai sai suka ce lil ijabati bistihza don su ba da ansa ta hanyar izgili suka ce ah a ji ita na kana nuhin ka zo mana ne lina abudallaha wahadahu don mu bauta ma Allah shi kai wa nazara ma kana ya abudu aba'una sai mu bar na turku ma kana ya abudu aba'una mu kyala abin da iyayenmu da kakanninmu suke bauta ba wato wa ka'annahum istaqallul muhawarat malai kamar sun karantar da muhawara ne ma'ahudu tare da annabi hudu wasu ajalul azaban lazi wato yanzu ruhun bihi sai suka nemi ya gaggauto musu da azaban nan wanda yake tsoratar da su a kanta wa ƙalu suka ce to ko fa'ati na bi mata idula eh fa'ati na bi mata idula ka zo mana da abin nan da kake muna alƙawali bihi da shi min al'azabi na azaba ba wai kai da kaya magana an ce ma ka ba sai ka ce Allah na halaka mutane to aka ayi halaka Eh, tun da babu hujjar da za su iya huskanta sai da ita an ce tabarmar kunya da hauka aka rafe ta to yanzu shi kenan azabar da haka faɗin ana muna ka zo da ita irin waɗanga maganganun mu ma yau akwai masu yin irin muna da su mutum idan ya ga ya lalace zuciya ta ta lalace sun haka kowa ya lalace ya zama iri ne sai ya zo ya yi ta izgili da maganganu na rashin kunya wa Allah suka ce saboda haka Fati na bi mata iduna ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin zuwan shi na azaba in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga cikin masu gaskiya fi kaura daga cikin maganarka wa min samma ajabahum bi amrin hasib a wannan lokacin sai ba su ansa da wani al'amari mai yanke hujja qala kada waqa alaikum min rabbikum قال بل وقع عليكم من ربكم رجس وغلب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين وشيني قال sai ya ce musu kada ka alaikun min kun rijisun ai hakika azaba ta riga ta waje ba a gare ku daga wurin ubangijinku kun gada abin da aka ce rijisun ai azaba kada ka ai kada ba alaikun min rabbikum rijisun hakika azaba ta ba gare ku daga wurin ubangijinku sannan wa gababun kuma fushin ubangiji ya tabbata gare ku ai min rabbikum summa bada'a sai ya fara ba da zalika bayan haka haka ne mina na ta zaki haka ne yudkhidu al allah zai asaru haka ne yana shigar da ɓanna wadda sun ka zaɓa wa qala ga abin da ya ce da su a ni yanzu kuna jayayya da ni ne fi sama'in a cikin wasu sunaye muha antum wanda ku ne kuka rada musu suna da kanku yanzu ni ina cewa ku bauta ma Allah kuko kuna cewa in bari ku bauta ma abin da iyayenku da kakanni suke bauta ma wannan abin da iyayenku da kakanni suke bauta ma ba ku kuka rada musu suna da kanku ba wai haske a sunan su ba a jadiluna ni fi asma'in yanzu kuna jayayya da ni ne a cikin gumakan da ke da sunaye sammaitu muha sammaitu biha antum ku ne ku karɗa musu sunayen da kanku wa aba'akum da ku da iyayenku ai asnaman ta'budunaha gumaka da kuke bauta mai yanzu da su kuke jayayya da ni ni ina ce muku Allah ya ce wai a bauta ma Allah sai ku zo kuna ce mini wai a dawo a ci gaba da bauta ma su kaza da kaza da kaza jayayya kuke da ni a tujadaluna ni fi asma'in samaitumuha antum wa aba'akum ma nazalallahu bi hadhihi sulta ya dau zahi ko yace waɗannan abin da kuke bauta ma ma nazzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili da hujja ba bi ibadatiha game da bautar su ma anzalallahu biha ai bi ibadatiha min sultanin hujjatun wa burhanun Allah bai saukar da wani dalili ba da wata hujja na cewa abota waɗannan abubuwa kai ku taurara ku biya fantaziru ai fantaziru al azab ku jira azaba tunda ya tahuka su inni ma'akum minal muntazirin ni ma ina nan tare da ku cikin masu jira zaliku, wannan bi takazibukum iyaya ta inda ku ƙaryata ni fa arsalat alaihim riha daga nan sai aka aiko musu da wata guguwar iska al'aqim mai halakar da su wanda sai ta dauki mutum sama sama sannan ta rade shi kasa ta kafe shi ai gunduwa gunduwa da shi Allah ya aiko musu da rihal aqi kamar yadda Allah ya ba da labari a suratul zariya yace ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karrabi ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالريم kamar yadda Allah ya ce ita wannan rihun aqim wato iskan mai halakarwa Allah ya ce ma ta zaro min shay'in ba ta barin wani abu kowane irin abu ne a alaihi wanda iska ta inda shike illa ja'alathu sai ta sanya shi kan ramim wato kamar ramim kaci wanda ya rubutu sai ta gama da shi ta halaka shi haka irin wannan iska Allah ya aiko musu da haka ya jama'a mu sani saba ma Allah subhanahu wata'ala da bautar wani wanda ba Allah ba shine babban musiba duk duniya babu abin da kawo bala'i da musiba cikin ƙasa irin shirka babu laifin da kawo kidnapping ya kawo corona ya kawo musiba kowace iri tsadar abinci wallahi irin shirka in yau bokayen ƙasar ga aka yi musu saiti miyagun malaman nan na tsibba aka yi musu saiti da bokaye masu bautar wasu waɗanda ba Allah ba kiristanci da yahudanci da aka yi aka daina aka daina tsari wallahi za mu zauna lahiya amma wallahi matukar ba a daina waɗanga abubuwa ba sai dai wata rahama ta ubangiji sai Allah in ya ga dama cikin rahama ta ya tausaya mana duk wanda ya saurari karatun da aka yi da shugabanni suka zo na ƙasa an ambaci irin yanayin da ƙasa ga take ciki irin ɓannar da aka yi cikin ƙasar gaba babu bala'in da ba a yi duk abin da ka jawo yunwa duk abin da ke jawo kidnapping duk abin da ke jawo turuta irin ciyar lamisasa mene ne ciyar kuro da bayarwa ita ce a ciyar sasa in ba ciyar sasa ba ya za a ce ba a gaisawa da kai dan wanka sai dai wanka to alaran ma ya aka zo assalamu alaikum wa alaikum assalam sai a yi haka sai a mi dan gwiwa ba a taɓin juna kuma da nesa ba da can za ka yi haka in shugaban kasa ya ga baya sai dai da ta a yi haka an gaisa ke shi Allah lamisa to abin da kayar waɗanga bala'o'i a ƙasa shirka kahirci zubar da jinin al'umma zubar da jinin bayan Allah ba su ji su dani ba yanzu ku kalli ƙasa gai da ake yin abubuwa ana kashe mutane babu li babu la mutum bai ci bai gani ba ba a komi an kashe shi kamar an kashe motsa jaki kamar an kashe jaki magana babu mai jayar yi to babu yana za a zauna lahaya ana haka ubangiji Allah ka tausaya muna da rahama ka kawo muna karshen wannan musiba ne Allah ya an fa'anjaina فأنجيناه والذين معه برحمة منا فقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين bayan da Allah subhanahu Ta'ala kamar da annabi hudu ya bada labarin saukar bala'i da musiba Allah ce fa an jailahu sai muka kubutar da shi ai hudan annabi hudu wallazina amanu ma'ahu da wayanda suka yi imani tare da shi minal da cikin mu'minai Allah ya kubutar da su ashe jama'a musiba biye ta kai musiba bala'i biye da ya kai bala'i alkawali ne Allah ya yi zai kubutar da masu imani kun ga koronan nan duk da ana nan ana yi har yanzu Allah ya kubutar da wasu eh wani ya ce yaran da Allah bai taɓa samun lahiya ba irin daga lokacin da an ka fara yaɗa cutar corona ya ce bai taɓa samun lahiya ba irin wannan lokacin lahiya da ta jiki ne yace da bai da isassan lahiya amma su an ka fara magana corona corona yace to sannan shi Allah ya kara ba shi lahiya to saboda haka babu mahita sai mu koma ma Allah mu riki imani da fitina ta yi fitina wani kidnapping wani ni duka jarabobi ne ko mina na dai zai same ka ya same ka akan imani kawai mutuwan nan dole sai an mutu ko da shiri ko babu shiri kuma duk wanda ya ce wurin Allah ko ta a'a mutuwa ce ta zo mai inda ya ce wurin Allah da imani to shi ba matsala ta ba ba matsala ta ba shi dai kan wuri ne eh ha dan da matsala kilan iyali ne ko ba haka ba zuwa cikin matsala amma shi bai cikin matsala inda akwai imani sai haka babu abin da ya kamata gare mu rike imani annabi hudu mutanen nan suna bautar gumaka ya rike imani da shi da mu'minai yan uwa ne me ya waru tana kuma kubutar da shi ko ba haka ba da wayanda suke tare zina ma'ahu min almu'minina Allah ce bi rahmatin minna sanadiyya wata rahama daga wurin mu sai mu kubutar da shi Allah ce wa qafa'ana dabira allazina kazzabu bi ayatina sai muka yanke gadon bayan wayannan da sun haƙaryata da ayoyin mu ai ista asallahu muka halakar da su wa ma kanu mu'minin Allah ce ba su kasance masu yin imani ba fi mustaqbalihim a nan gaba fi ilmin lahi a cikin ilimin Allah Allah ya san ba su imani don haka ya halaka da su da Allah cikin ilimi ne ya suna imani da Allah zai bar su yi imani amma Allah ya sani ba su imani shi yasa sai Allah ya halaka da su shi yasa ƴan uwa zaman lahiya gare mu kawai mu koma ma Allah ni dai garin naka jarabobin nan da muke tsincikan mu Abin da ya kamata gare mu mu ƙara rike Allah mu ƙara rike Qur'ani mu ƙara rike sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine zaman lahiya gare mu mutuwan nan ko ta yaya dai sai an mutu ko da girma ko da rashin girma sai fa an mutu ko ga kun gane sai fa an mutu yanzu kuna da labarin abin da ya faru wasu yara da ajalin su ya zo Kano a jihar Kano ba sai ga wata mata ta yi musu yankan rago ɗiyanta na hankali na iya baka mutum ya kama ɗiya ne ya yanki da hankali ne me dole ka yarda cewa akwai wata matsala kuma ta samu shaida daga wurin mijinta ya ce shi yana ganin ba bisa hankalinta ta yi ba uwar cikinta uban cikinta sun ba ta shaida wata ƙaunarta da ke kwana gidan ta ba da shi da tace har da magana ta yi mata tace anti me kika yi miki tace wallahi har da ke yana gama da ke ita da ajalinta bai kama ba har da ita sai da sai ta faranta Allah cikin iko ne da kudura ta ku gane ajali ɗaya ko sai in muna irin wagga magana wasu in sun gaja sun ce mm, su dai musulmi ko mi kaddara da to ko mi kaddara da yau inda ɗiyan wasu na tawa sai a yi turanci ɗan jarida sun ta suna hira da ita wanda bai bisa shekarta da maganarta ya san ba zai ta hankalin take ba ɗiyan cikin kawai jama'a ba ƙanana kuma ba sun kai ma ba sannan ana ta ƙoƙarin a nuna abin a alaƙanta shi da kishiyarta aka gano ba ko gida guda suke ba musamman ba ta ko taɓa ganin kishiyar ba so biyu ta ganta to ita na ta wannan dai kadarori ne muna roƙon Allah ya kare mu daga fada cikin waɗannan kadarori kun gane ko yanzu ita wannan matar sai Allah mun ne mata kyakkyawan zato kamar yadda muka ji daga uwayenta da ƴan uwa sun ce ba san ta da wani mummuna abu ba kuma ta yi wata uku tana miyagun muhalkayi tana miyagun muhalkayi don haka cikin mawalkin na kawai sai ta ji an ce halaka su ba ta kokarin da yanta na ba to da haka muna roƙon Allah wa'annan yaran Allah ya kai su cikin renon ƴaƴan annabi cikin yaran da aka yi wa annabi Ibrahim ya ci gaba da renon su ita kuma Allah shi mahita Allah ya gane da ita kowace matsala ta dai a cikin Allah ya kuranye mata mu wannan shi ne zamu faɗa game da ita ba mu da wani abin da za zamu tafa ce wannan al'amari mun bar shi ga Allah kuma hukumar bincike ta ta bincike ai ta bincike wannan ba matsala bane ai bincike har a tabbatar da gaskiya amma dai kun ga waɗannan jarabobi ne ɗayan cikin kanka kashe su da kanka Allah ya sa mu gani ana ba da labarin wani mahaukaci da aka kai shi kwari mahaukaci ne ko ko shaye-shaye yi sai ta yayyan shi bayan an je da shi kwari sai dai aka fara treatment ɗin shi ya ji dama sai yan uwa sun kace sun taho a ba su shi su tafi kashe shi sai ce mini sai an kace mishi sai likitoci sun kace oh, ba ka kai yanki yace yaushe an kace shekaran jiya yace a ah, to su mi suka so ayi sai an kace cewa sun kai a bashe ka sai su kashe ka yace an sanar da ni da laila ai ba ta ce niki halanni a zai in to cikin mutane ina kallon su ana min gorin na yake ubana ina ni iya ai ko ni ta ce niki ai ko ba su kashe ni ba ni na mutu to ku duba jama'a ku gani to don haka waɗannan kaddarorin mai ta addu'a Allah ya kare mu daga amkawa cikin su kaddara mutum ya kashe uba ne ko ya kashe ɗa ne wallahi ba karamin musiba ba ce ka ban makanka mugun tarihi Allah ya kare yau to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa sai muka yanke gadon bayan waɗannan mutanen wa ma kanu mu'minina Allah ce nan gaba ya sani ba za su kasance masu imani ba gaba sai Allah ya وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوا بسوء فيأخذكم عذاب أليم الله سبحانه وتعالى يقول وعلى نمت من تقدم ذكرهم أرسلنا إلى ثمود يقول وعلى نمت واتو a مثال من تقدم ذكرهم مثال zikiruhum مثال وإن bisa ga misalin na Allah ce mun aika ila samuda zuwa ga samudawa mun aika musu akahum saliha mun aika musu dan uwansu annabi salihu alaihi salatu wassalam malaka shi samudu da tarki sarf ya an zo wajen karanta samudu ba za a yi sarfu ba me yake nufi ai bil man'i min sarfi ana hana mai sarfu don me malaka lil ilmiya wa ta'anis ko lil alamiya saboda alami ne wata anis kuma akwai ta anis ciki shi yasa ba za a yi mishi sako ba a cewa ila samudi kun gane ba a ta ila samudi sai dai a ce ila samuda yawwa yace muradan bihi abinda aka nuhi da samudu alqabilatun min al'arab wata kabila ce cikin larabawa mu. bisna bihim an kiraye su da wannan suna ne da sunan babansu al'akabar burba wa huwa samudu bi da gabir bi da nuhin shi ne kakansu babba wanda ake kira samudu bin gabir bin nuhin shi yasa ake kiransu samudu kun gane ko to ma aika musu ahahum saliha dan uwansu annabi salihu da annabi salihu yanzu wajen su kala yace ya kauni ya ku mutane na eh ya kaumi kun ji ko shigar da bala da ya magana ya kaumi ya kaumi ya kaumi ce ya ku mutane na ubudullaha ku bautata ma Allah ma lakum min da ghayru ba ku da wani abun bauta da ta ga tantanta sai shi ku bauta ma Allah shi kadai yana faɗin wannan magana fa sa'aluhu sai sun ka roƙe shi an ayati na qatil ya zo musu da wata alama aya ta taguwa ta haruju min jabale wadda za ta fito daga dutse nan bakin garinsu a wasu duwal <coughs> wadda za ta fito daga wannan dutse ta kuno ayatan ala da salafi sai ta zama mu'jiza ta zama alama akan manzon Allah ne tun da kai manzon Allah kake ya kai salihu to ka zo mana da wata alama kuma alamar da muka so shi ne manyan duwatsun ga namu ga cikin duwatsun ga taguwa dutsen hitsage sai mu ga wata taguwa ta hito daga cikin wannan dutse to ita alama cewa mu yadda da kai manzon Allah kake fa qala yace kad ja'atukum bayyinatun min rabbikum sai ce haƙiƙa mu'jiza ta zo muku daga wurin ubangijinku kad ja'atukum bayyinatun ay mu'jizatun min rabbikum haqiqa mu'jiza ta zo muku daga wurin ubangijinku ala sadiqi akan gasgar akan gaskiya ta cewa ni manzo Allah dake wace ce mu'jizar yace hazihi laqatul lahi wannan tagora Allah ce abinda suka faɗa ke ne yaya musu ya roƙi Allah ya hitar da wannan taguwa a cikin wannan dutse sai ta hito sai ce to hazihi laqatul lahi lakum aya wannan laqatul lahi tagora Allah ce kuma lakum aya aya ce gare ku halin ne wato halin kasancewar aya ce gare ku mun gane yawwa don haka mala ce wa kanu sun kasance sa'aluhu sun roƙe shi shi annabi salihu an ya haru jahalahu ya fitar da wannan taguwar gare su min sakaratin ayyanuha daga wani katon dutse wanda sun ka ayyana na gare suka ce inda gaske kai annabin Allah ne daga dutsen da muka sun taguwa ta mutu ya ce to wannan taguwa Allah ce gare ku kuma aya ce gare ku wadda ka nuna cewa ni manzo Allah ne ce fazaruha ku kyale ta ta'akulu ta fi fi ardillahi a cikin ƙasar Allah wala ta masu haji su'in kada ku shahe ta da wani mummuna. me yaka ne wala tamassuha bi su'in ay a aqarin aw darbin kada ku shahe ta da wani suka ka ku sa wani abin suka ku soke ta Au darbin kuma kar ku bige ta in kun ka bige ta ko kun ka soke ta da wani abin suka to fa ya aguzu kuma azabun alim azaba mai radadi za ta kama ku daga wurin Allah da haka tun da kun nemi a sauko muku da wannan taguwar to ga tana an hito muku da ita kuma ka'ida wannan taguwar an ba ni ita ne don ta zama mu'ajiza wadda ka nuna ni annabin Allah nake kuma kada ku kuskura ku shahitar wata cuta kada ku soke ta kada ku buge ta sai ce gaba walguru iljana kun kula ba'an ba'adi adin yabawa kun jin arubi ta ta min su ya ku zura wata ne tunan jiba mabuta فاذكروا أعماء ya وما تأذوا في الأرض مفسدين النبي صالح عليه الصلاة والسلام يشتغل برسيوا واذكروا كتنا إذ جعلكم خلفاء lokacin da Allah ya sanya ku halifofi fil arda a cikin ƙasa ya sanya ku mamaya a cikin ƙasa min ba'di adid bayan wucewar wato adawa wa kun. Allah ya zaunar da ku ai kun fil ardi Allah ya zaunar da ku a cikin ƙasa tattakhizuna min suhuliha qusura wato kuna riƙar wani bangare na wannan ƙasar a matsayin benaye wuraren zama gidajen zama da kuke zaune manya-manyan gidaje haka ne taskununaha fi wadda kuke shiga cikinta kuna zama idan lokacin zafi ne watanhi tunal jibala buyutan kuna sassaka duwatsu a matsayin gidaje na hafi shita kuna zauna a cikinsu lokacin sanyi tanhituna ha muqaddiri da ai ana ha buyutan lakum faskuru ala allahi ku tuna da ni'imomin Allah waɗanda ya muku wala ta'asaw fil ardi kada ku yi banna a cikin ƙasa kada ku saba ma Allah musu da kuna masu yin banna kar ku yi haka an gane ko mala ce da an ga ce wala ta asau ardi mufsidina halun ne muakkadun li amili fa innahum uminan ni'am saboda su samudawa an ba su daga nau'i nau'i na ni'ima min haka ne ma uta min qablihim min adil ina abinda ba a ba waɗanda suka gabace su ba na adawa wa ziyaratu ayatul naqa kuma aka ƙara musu da ƙarin wata taguwa Allah ce sa'alwa wadda sun ka roƙa sai Allah ya ce ƙalar mala'ul lazina sakabar قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون وقال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون مالك ويبدو أن الضعفاء من قومه يا بيان جل cewa masu rauni daga cikin mutane ne allazina la tarbiquhum awamil maslahiyatin amanu biki, wayanda wato aikace-aikace na maslahar abinda da yasa suka imani da shi bai kula da su ba ya bayyana gare su fastaqbalahum ar-ru'asa'u allazina yastaghilluna al-qawanin al-mawjuda indahum sai wato manya-manyan mutane daga cikin su suka huskance su wayanda suka tsara wasu hukunce-hukunce wayanda suke al-mawjudatu indahum sabanni a wurin su bi da saddihim manuhasu suna son su toshe su ne a nufi bai qawaninar jadida daga wasu hukunce hukunce sabbi ga abin da suka ce qala al bala'u allazina sakabaru wato manya manyan mutane manyan mashawarta daga cikinsu, su sai suka ce min kaumi cikin mutane ne takabbaru anal imani bihi wanda suka yi girman kai daga imani da shi sai suka ce lillazina sudu'ifu ga wa'annan da suka yi rauni liman amana minhum daga cikin wanda suka yi imani cikinsu, su min qawmi da mutane ne suka ce da su yanzu a ta'lamuna anna salihan mursal yanzu ku kun yadda kuna da masaniya ko amince cewa salihu manzo ne min rabbi daga wani ubangiji ne yanzu ku kun amince ko yadda da salihu wai manzo Allah ne kun ga sun suka su jaya hankalinsu su raba su da ni imani da annabi salu kamar yadda kun ka ga yau mu ma haka ake cewa ai ai muku wayo ane muku wayo ai muku kaza kun bari dan karamin yaro yana wasa da hankalinku kaza kaza haka ake cewa ko in mutum na karantar da hadisi a ce wai ne muku wayo to wayo na ne ba gaskiya ake karanta ba kana duba in ka gaskiya ce kai aiki da ita ba gaskiya ta ba karbarta an gane ku suka ce yanzu a na anna salihan yanzu ku kun yadda da cewa kun amince annabi salihu mursalu min rabbihi ko yanzu kun yadda dan aiki na daga wurin ubangiji ne ko yanzu kun yadda da manzo ne daga Allah ilaikum zuwa gare ku qalu na'am wayannan wanda suka yi imani masu rauni suka ce inna bima ursila bihi mu'minuna lalle mu kan game da abinda aka aiko shi da shi muka masu imani na mun yi imani kuma haka suka ce ba zina suka ba wayanda suka yi girman kai daga cikin su suka ce inna billazi amantum bihi mu dangane da abinda kuka yi imani da shi to mu na mun kafirce mu lam yaqulu inna bima ursila bihi kafiruna ba su ce mukan ga abinda aka aiko shi da shi ba masu kahir cewa mace kun ga wannan izharan li mukhalafatihim iyahu bayyanawa ce ƙarara ga wato saba wasu a gare su wa raddan limuqalatihim da kuma yin raddi ga maganganunsu sun ma'amadu ilan naka daga nan da sai suka tinkari wannan taguwar wa kanat laha yawmun tulma'i wa lahum yawmun damin wannan taguwar tsarin da aka yi mata wa kanan laha yawmun tulma ta kasance tana da wata rana wadda take shan ruwa a cikinta walahum yawmun su ma suna da tasa rana ko kuna da ya faɗa wannan aiko na قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم فلا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ƙaribu. kamar yadda Qur'ani ya ambata tun ran da Allah ya aiko nan tago yake to a gaya miki rana kaza yau rana shan ruwan tana ran da taka shan ruwa kada wanda suke ku ya ruwa gobe ku kuma ranar kuta kun tsarin da an kai duk wanda adda buƙatar ruwan da zai sha shi ɗibi na kwana biyu ita kuma rannan ruwan ta na ita dai za ta shanyewa don haka da ta zai ta aza bakinta duk ruwan ƙoramu da na rijiyoyi duk gaba ɗaya ta zuke su sai gobe su ko ranar su sai kuma ruwa su marmaro su ko sai su yi wani da su shi a tsarin da Allah ya kuma aka yi hukunta taguwa tana ta yawon cikin gari ranar shan ruwan su <coughs> ba ta sha ranar ta ita ko ta shan ruwa an gane to ne wato yake cewa wato a sun ma'amadu ilan naka sai suka tinkari wannan taguwar wa kanin laha yawon filma ta kasance tana da wata rana tashar ruwanta walahun yawmun su ku suna da tasu rana faman luza daga sai wani abin ya kotar da su sun ka ce kai wala ba mu yadda kamo kullu fa maka tabar mana ruwan mu kun gane wa in kanu yajhaduna minha haka ne haka ne yawa wa in kanu Duna minha labanan badalan ma duk da ya kasance ranar da an ranar shan ruwanta tana da isasshen nonon da za su tatsuwa kuma duk su sha madadin ruwa kun gane ku? ehe wa in kanu duk da sun kasance yaji duna min ha labanan suna samun nono daga gare ta kuna ji badalan ma musanya ga ruwa ku ji daɗi rana guda ranar shan ruwa rana rana ranar shan nono sun ka ce kai da Allah mun gaji da shan nono ɗaya a ce wai ba mu shan ruwa nonon ta ɗaya maka shakai mu ruwa mu maka su eh, kun san ɗan adam ya Allah ya mai ni'ima bai cika ganewa ba sai wanda Allah ya zaba ga tsarin da an kai musu ranar da ta kashe ya ruwan ita kuma nono za ta ba su su sha kun ji da abin yake amma duk da haka faƙarun naƙata Allah ce sai suka soke wannan taguwar a ƙara ha ibn salih wani mutum mai suna kudar ibn salih shi ya soce ta an gane ko amma hobi amrihim da umarninsu ku saurara ha cewa an kai wa ka iya ƙarya halin soke taguwar ga an ka yi biɗa an ka yi biɗa kowa ce bai iyawa kudaru ya ce shi na iyawa kudaru kana ya ce a ah, wannan abu mai sauki soke ta an ka ce taguwar allah ta wace a ah, taguwar allah mu ba na Allah bace ba kun san wani ya tara wata mata aure ya ce yana fashe masu kanci da ita ta ce to ai ni mata aure nake ce a to ni ma mijin aure nake an yi daidai ke mata aure ni mijin aure yanzu kun ji yaudarar da mazinanta kan wani da ita hmm. ke mata aure ke ne mijin aure an yi daidai kenan wai ita ta haɗu wannan don ta tsura shi amma shi wuri na wai abin ƙara zaburar da shi yake to ai kun iya yi daidai da yanzu ko ciki kike ga asiri na ruhi ke san wanda ya miki ciki to maballata duk abin da haka nuna mutum in ya karkace ma gaskiya wala bai ganin ta shi yasa Allah ya karo mana shari'a kun ji yanzu kuddaro shi ya dauki ya jibinci so ce ta kamar da Allah ya ambata a suratul shamsu ko kazzaba samud كذب الثمود لأبواها إيه. إن بعد أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فأكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله يكذب الثمود Sabudawa sun karyata da annabi kan zama sabudu ya dagawa sanadiyar gawa jiji da kansu fallake iyakarsu su a karyata da annabi Allah Kan zama sabudu bai dagawa sannan izin ba su ashkaha a lokacin da mafi rashin arziki cikinsu taɓaɓɓe cikinsu ya soke ta sai bi faƙala lahum rasulullahi sai ban zuwa Allah a da saluhu ya ce da su ko ya na ƙatan lahi taguwar Allah ce ku kyale ta sannan wasu ku ya hada ruwan shanta ku rabi da ita ku bari ta sha ruwan ta ranar da aka ce ta sha ruwa sai bi fakar zabuhu sai ƙarya ta shi akwai mai dan abin da na ba jira haka ɗan ɗaya eh, tishi da Allah a saboda da zai tana kawo har ga haiti tana su tara magana kuna tare ko to na muke fakar zabu ko ka ruha sai suka soke ta sai ne Allah ke ce fadam dama alaihim rabbuhum sai ubangiji sai ya musu narkon azaba ko haka ne fadam dama alaihim rabbuhum bi zambihim ai da sababi zambihim sanadiyyar zunubin kuma fasawa Allah daidaita azaba gare su an kai ma kowa azaba gurgurun laifi ne gwargwadon lahin kowa aka yi mai azaba don mi wala ya hafi uku baha Allah bai zin tsoron azaba kowa in Allah ya yi abu ba mu zai biyo wa cike mai don mi yanzu ku dibi duniya da Allah sun girgiza duniya duk duniya da duniya ilimi da duniya jahilci Allah ya jarabce su da su cuta guda wadda duk duniya ta girgiza kamar tashin kiyama eh duk gwamnoni da shugabannin ƙasa kowa bai zuwa ko'ina ka zauna gida yanzu inda wancan lokacin na kakin gada ni na majina in ni yake wani wuri kowa zabura zai ruga da gudu eh ta ce ne corona eh to yanzu ku duba ga hanayin ana ta majina da yara da manya ana ta yi ba wani abu na ba lokaci ɗaya kun gane shi yasa ita wa gama jina da kuma gani yanzu ba ta kojin magani duk abin da za ka sha mana sai ka sha sai ta gama lokacinta in ta gama lokacinta tun da aiko ta an kai ta gama na ta caji abin da za ta ɗiba ta ɗiba dana sannan ta tayarta eh kashe ƙarshen duk abinda aka sha ba ta zuwa ko ina in lokaci na shi ne aka so ɗaya mutane su gano to Allah ya sa mu gane ko to shi ne yake cewa sai shi faƙaruha na faƙarun na ƙasa الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين الله سبحانه وتعالى فعقروا الناقة sai ya soke wannan taguwa kamar da muka karanta a karaha quddaru quddaru ya soke ta ibn salih bi amrihin da umarnin su bi an qatala hadis sayfi ta inda ya soke ta da takobi takobi ya samu ya soke ta wa atau an amri rabbihim Allah ya ce sun sun yi tsallake iyaka ga umarnin su wa huwa ma ballagahum rasuluhum salihu shine abinda manzon su annabi salihu ya zo musu da shi min al'amr wan nahyi na umarni da hadi thumma stahza'u bihi sai suka dawo suna izgili da shi wasta'jalul azaba suna neman a gaggauto musu da azaba ta'jizan lahu wato domin gajiyawa gare shi cewa inda gaske kai annabin Allah ke yanzu ga aka mana bala'i musiba ta taho mana. an soke kaguwa sai ce a'a ai kai hatara kayan Allah ne kun ka tabbata kace kayan Allah to Allah shi mana abin da zai mana. wato duk izginin da kaga wani na yi yanzu da rashin kunya da kaga ana yi lokaci na ƙala mutum in Allah ya ta kama shi ya sau da zai mai kuma duniya hatta naɗe shagu ba su ƙarewa duk sadda wani shege ya mutu to wani shege na cira kamar yadda duk sadda wani na ƙware ya mutu wani na ƙware na cira da haka duniya ta zauna babu mutanen banza bai yiwa in yau an kace unguwa kaza tsohuwar karo magajiya ta mutu to wata magajiya na tsiruwa tana nan cikin unguwan nan yan matan unguwan nan akwai magajiya na nan tsaye to da ka dole sai an yi hankali iya dai kawai kai mai addini kai ta addinin ka wanda duk ya nemi ku yi hitina ko ku yi hada ka kai hada da shi kai dai ta zuwa addinin ka in mutum ya ci ka akwai hukuma kashe inda hukuma ta kwatan mahaki in hukuma ba ta fatan ma haƙƙi ba saboda ganin yana da matsayi ko galibin manyan mutane tare da su suke ku bar su da Allah mi da daɗewa dai gaskiya guda ta Allah ya samu gane wa qalu suka ce ya salihu ya kai salihu kun ga babu ko da babu biyayya kamar su sun ga da mai eh ya salihu annabin Allah ya salihu babu ladabi babu biyayya sun ka ce ya kai salihu itina bi ma ta idula ka zo muna da abin nan da kake muna alƙawali bihi da shi min al'azabi na azaba ka azaba an gane alaƙatar liha akan kacinta wa mahalafatina li amrika da saba da muka umarnin ka ba ka ce in mun ka soke taguwa ba ana halaka mu to ga muna halaka yanzu halakan muka jira wato wallahi jama'a na faɗa muku shege bai kare na taɓa ganin wani mutum nan cikin ƙasar ka wallahi an ka san ka hadari ya juyo da ƙarfi an yi sida an yi warkiya ya juyo da ƙarfi ya ce na ce ai ruwan nan kuma baya ne yana da tawaga ta jama'a wanga an ce suna ne azara'ili wanga mika'ili wanga israfili mutane na yadda da hina ɗaya kawai mutumin banza amma wallahi ina gaya muku hina nan da rere Allah bai kashe shi ba amma wulaƙance. ina nan cikin garin da ina yawo da kaga dai kaga tababbi nace ai ana haka Allah aka tabi akwai gilaya. haka ai wai don rashin kunya mutum ya wai an san kadari wai ce wai wai bai bada umarnin ai ruwa ba su ko mutane na dariya ana ganin kawo abin sauki gare bala'i na mutane sun kafa da Allah ya sa mu gane to saboda haka sai mun yi taka zaunsa an gane ku yawwa fa haka ne in kuntum haka ne yawwa in kunta min al mursalina in har ka kasance cikin manzanni in dai da gaskiya manzo Allah kake cikin manzanni na Allah to yanzu ka aiko mana bala'i gaba فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يكاشي من العبارة من دوقون مغانا Allah ce fa'aka za su hulmin rajifat kawai su tsawa ta kama awa guda mala'ika ɗaya ga ce ɗan gyaran murya ce mala'ika guda an ga ce ɗan gyaran murya ce kawai sai sun ka faɗi fa'aka za su hulmin rajifat sai tsawa ta kama sai a sarzalata shadida tsawa mai tsanani min al'arzi daga ƙasa an gane wasu ya hatsu min sama'i da kuma wata irin tsawa daga sama fa azuma sai sun kawaye gari fi dalihi a cikin gidajensu jasu suna gurfanin masattu. kun gane waƙi na ala durihim sun wada akan wato eh, abin nan eh, kiransansu mayyaci da suna matattu Kowanne su ko da saya ta waye haka da aka isko shi wani kasa wani kututturin ice an gama da shi tsawa guda ta an kai musu duk gaba da sun ka halaki an gane Ba a zuba hutu ka waye gari fi darihin cikin gidajen su jasimina na ala mayyaci Farraja fatu, to sahibul fazl mala ce ita rajafa tsawa to tana abokantaka haka ne ta sahibul faza'u wato girgiza na na abutantaka da ita aratan ga al'ada wal jusum da kuma abin nan faduwa dilalatul ajaz wannan dalili ne na gajiya wasu, anil harakati daga motsi jaza'an wifaqan fil masir wannan sakamako ne wanda ya dace da su a makoma Allah ya kare gaba sai Allah ya ci فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي وما muna tare ko to ina ne ka karanta Allah ya ce fatawalla anhum fatawalla anhum sai annabi salihu ya juya ya hita batun su ai arada salihu annabi salihu ya bijire daga gare su ya hita batun su wa qala sai ce ya qaumi ya ku mutane na laqad abalagtukum risalata rabbi hakika na isan muku da sakon ubangiji na aiken da ubangiji na yi aiko ni da shi na isan muku da shi wa na lakum kuma na yi nasiha zuwa gare ku walakin sai dai la tuhibbuna nasihin ba ku san nasiha da aka yi muku saboda haka tunda ba ku jin nasiha to ku je ku ta yin abin da ku hanga dama malaki fa haza huwa jaza'u takabburikum wannan shine sakamakon girman kanku anal inzari daga gargadin da aka yi muku da wa'azin da aka yi muku an gane ku a ƙabi kuma halaku sai halaka ta biyo baya gare ku wasu ulmasir da kuma mummunan makuma muna iya isuwa ko wanda bai da yawa mu shiga ciki mu tsaya nan to shi muna iya dakitawa nan to muna iya haƙuri kasancewar a in mun ka hita cikin kissa kuma za mu hada ba cikin kissa ba babu daɗi domin shi karatu dole sai an yi hankuri ya zama na ya hanka kwana an ka je cikin kisa ya za an kwana inda a tashi a tashi cikin kisa ya yi daɗi ko ga shi mai saurare Allah ya sa mu dace Allah wata